Idan dai za a iya tunawa, a Najeriya an sauya fasalin Naira biyu da 500 game da Naira dubu 1000, inda daga ranar 1 ga watan Fabrairu wannan shekara, tsaffin kuɗi na naira da aka ambata za su daina amfani, sai dai duk da sauya kuɗin da kuma umarnin da Babban Bankin Najeriya wato CBN ya ba wa bankuna cewa su dinga da sabbin kuɗin domin su shiga hannun jama'a sosai, har yanzu kuɗin ba su shiga hannun jama'a sosai ba lamarin da wasu da na zanta da su da suka da Usman Minangi da Tijjani Muhammad game da Babangida Muhammad dukkanin suka alakanta gazawar bankuna wurin ba da sabbin gudun shiga hannun jama'a da cewa shine babbar matsala yayin da wasu masu sanar POS kuma da zanta da su kada da Aliyu Abdulrahman shugaban kungiyar masu sanar POS na shi arewa gabashin Najeriya da kuma Abdulhakim Yakini mai binciken kudi na kungiyar a jihar Gombe game da Idris Muhammad da ke zama shugaban kungiyar masu sana'ar POS a jihar Gombe kuma sun koka ne da gazawar bankuna wurin ba da sabbin kudaden labarin da suka ce ya ma shafi sana'ar su ta POS. tun da aka ce an sanja kuɗi har yanzu yau ban ga sabon kuɗi ba me yana zuwa banki ana bani kuma tsohon kuɗi ake bani a banki ne bankin ba a samu saboda haka kowa tsara mana lokaci ko kuma dai ina ba a kawo sabon kuɗi a bankuna banki ba sa ba mu sabon kuma shi tsohon na an kusa daina karbansa in ka je ba ya ce baka tsohon kuɗi shafi aiki ne saboda ƙarancin kuɗin da zai zama mai pos yana da shi idan da za ka iya mawa mutum ɗari ne yanzu kwata-kwata abin da za ka iya yi bai mutum biyar ba ko goma to kaga a nan ai kasuwa ta taɓu sosai sosai muna so su gaggauta producing sabbin kuɗin wa jama'a most especially masu pos because uh, masu pos su ne suke kusa da jama'a su ne za su ba wa jama'a jama'a kuma su yi harkokinsu da shi abin da muke son banki ta yi shine lallai ya kamata a ce a bambanta tsakanin ejen da customer idan ejen zai cire kuɗi da system ya fito a baya daily eh, withdrawal limit din an ce naira dubu ɗari biyar wai corporate za su iya cire miliyan uku inda haka suka yi da za a samu sauki sosai daga gombe muhammad ibrahim fantami labarun liberty